baki mai yanka wuya. Jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta soma zaben shugabanninta a matakin gundumomi a duk ƙasar. To sai dai zaɓen ya bar baya da ƙura a yadda jam'iyyar adawa ta PDP ke ganin ma ya haramta sakamakon hukuncin kotun koli. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Asabar da ta gabata ne jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta soma gudanar da tarukan zaben shugabanninta inda ta fara da na gundumomi da ƙananan hukumomi wanda kuma ya gudana tare da rahotannin samun cece kuce da rikice-rikice da dama a wurare daban-daban. To sai dai babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta fitar da sanarwa. tana gargadin apc da cewa wannan zaben da ma waɗanda take shirin gudanarwa nan gaba a matakin jihohi da ƙasa baki ɗaya duk ba halattattu ba ne a ƙarƙashin kwamitin rikon ƙwarya na jam'iyyar na ƙasa da gwamnan jihar yobe mai malabo ne ke jagoranta kakakin jam'iyyar ta pdp na ƙasa ibrahim umar tsauri ya bayyana dalilansu na wannan da'awar a mu kalli wancan hukunci na kotu akan zaben gwamnan jihar ondo in ka lura abin da hukuncin ya gwada shine inda mu jam'iyyar pdp mun sa malabu ni a cikin waɗanda ke ƙara da yau gwamnan an sallame shi wannan shine abin da su suke ce ma takanakalite a domin tsarin mulkin najeriya sashe na 183 ya faɗi ƙarara cewa mutum ba zai riƙe mukami na zartarwa ba guda biyu wanda shi ne mai malabu nike riƙe da yana executive governor na yobe kuma yana chief executive na apc kaga anan ya karya tsarin mulkin najeriya ya mai karan tsaye sa'an nan tsarin mulkin apc nasu na jam'iyyarsu sashi na goma sha bakwai ƙaramin sashi na hudu ya faɗi ƙarara cewa babu wanda ke iya da ikon rika mukamai guda biyu a lokaci ɗaya wanda suka zartarwa ne amma mai malabu ne na yin waɗannan to kaga idan har wannan ta tabbata wanda kowa ya san haka it means duk abun da mai malabu ne ya yi ya zama abun da lauyi ke ce ma annulity wato ba zai tsaya ba kenan bayan wannan a yau apc ba ta da executive jiha na national ba ta da shi ba ta da jiha ba ta da ƙanan hukumomi to shi kau zaɓe irin wannan sai an zanna uh, abun da muke ce ma national working committee kuma nec ta yi approving nashi to yau ba a iya kiran nec saboda babu mambobin nec din a apc to a ina mai malabu ne ya samu hujja da kwarin gwiwa da doka wadda ta ce zai iya yin waɗannan congresses din ya kare tsarin mulkin najeriya ya kare tsarin mulkin jam'iyyar shi sa'an nan ma ya ma karya tsarin mulki na hankali duk abin da mai bala bude ya zama kamar ba a yi shi ba in dai za a bi shari'a to sai dai a martani da jam'iyyar apc ta mayar kan wannan iddi'ain cewa ta yi pdp ba ta fahimci hukuncin kotun kolin ba a ta bakin ɗaya daga cikin 'yan kwamitin rikon jam'iyyar na mai malabo ne kuma babban lauya farfesa tahir mamman matsayinmu ne shine ba abin da ya canja mana Ehm, hukunci wadda kotu ta bayar mun samu nasara a wurin kuma kotu bata ce yanke hukunci akan wani abu wanda ya shafi mu directly ba in ka shiga a cikin harkar rayuwa ka ce ehm, kana fargaba wani abu da zai taso to lallai kuwa ba za ka yi aiki din ba so aikin mu yana tafiya zai tafi kamar yadda aka tsara shi za a ci gaba da yi kwarai to shin anya jam'iyyar ta apc ba ta fargabar faruwar wani al'amari maras daɗi da watakila kuskure a gudanar da zaɓukan zai iya haifarwa nan gaba? To, ba za mu yi fargaba ba don kotu ta ta yanke hukunci a kan abin da yake gabanta. Abin da suke kawo zanshensa a kai baya gaban mu baya gaban kotu. To, me yasa za mu fargaba? Za mu zauna muna tunani mai yiwa mai yiwa, ai ba aiki akan mai yiwa mai yiwa. So, mu tsaya za mu ci gaba da mu ba wani shakka ba wani Eh, fargaba a kai. Masani sha'anin shari'a da kundin tsarin mulki barista mai nasarar Ibrahim Kogo Umar ya yi fashin baki akan wannan dambarwa. To wannan shari'a da wannan hukunci da babbar kotun koli ta Najeriya ko in ce kotun Allah isa wato supreme court ta bada hukunci ne wanda yake yana da tasiri sosai akan harkokin demokradiyyar najeriya ah, in ba don dan kyale-kyale kaɗan wanda yake su waɗanda suka shigar da ƙara wato eyutayo jegede suka yi kuskure ba su sanya ba da shi gwamna a kira da luda ya rasa kujerar shi ah, ah, a sakamakon wannan hukunci abinda da ba su yi ba shine sun yi kuskure da ba su sanya shi shugaban jam'iyyar apc na riko wato gwamna mai malabuni a cikin waɗanda suke ƙara ba wanda da sun yi ɗin da hukuncin ya wargaza abin nan don abin da ya fito da bayani shine idan mutum yana rike da wani mukami na gwamnati wato mukami kamar gwamna kenan ko uduma ko ma wani irin mukami ne na naɗawa ne ko na zaɓe ne to <laughs> a daidai da kurumi sashe na 183 na tsarin mulkin mana 1999 to ya haramta mashi rike duk wani mukami kuma da zai rike musamman ma idan mukamin ya shafi wani alfarma ta albashi ko kuma ta takardar ɗauka aiki ko kuma wani abu to saboda haka wannan shine sai ba su sanya shi gwamna mai malabu ne ba wanda da sun sanya shi a ciki to labudda da duk wasu abubuwa ko kuma wasu matakai da jam'iyyar apc ta ɗauka da abubuwa abubuwan da take shirin ɗauka a nan gaba to zai kai ga ya zama rusasshe ya zama haramtacce tunda da sun yi ne a ƙarƙashin shugabanci wanda ta fuska doka baya da tagomashi ko kuma matsaya to amma duk da tun da yake ba su sanya ba to ya tsaya haka sannan idan aka yi la'akari kuma da shi hukuncin ita babbar kotu din wato ta kara kaifi ko kuma ta ba da makamai ga waɗanda suke suna adawa da shugabancin shi mai malabuni ko kuma tsarin yadda aka yi ma aka ce shi a matsayin shi na gwamna ya zama mai riko to wannan ya ba su kaimi na cewa za su iya zuwa su kalubalance shi a kotu domin idan muka la'akari da sashi na goma sha bakwai na tsarin mulkin jam'iyyar apc to duk wani wanda yake yana rike da mukamin gwamnati ko kuma mukami na nadawa to an ce ba zai iya rike wani mukami na shugabancin jam'iyya ba kuma karkashin hurumi na 25 na tsarin mulkin jam'iyyar apc shi abin ya kamata a yi shine sai a yi kokari shi shugaban jam'iyyar apc ko kuma biyu bisa uku na 'yan majalisar gudanarwa na jam'iyyar apc sai su amfani da wannan hurumin na sashe na 25 sai su kira taro sai a zo a yi maza a duba wannan domin a yi gyare-gyaren da ya kamata kar a ci gaba da fara waɗannan tare-taro da ake yi na matakai na maza ne zuwa jiha har zuwa na tarayya a zo a zaɓi shugabanni kuma kotu ta ce a'a duk zaɓen da aka yi zaɓen banza ne saboda tun farko shi kan shi eh, shugabancin na jam'iyyar jam'iyyar wanda yake karkashin gwamna wanda yake na rantsatsen shugaba ne ya kuma na an sa albashi da sauransu za a zo a haramta wannan to kaga maimakon abu yau abu wanda yake daga baya a zo a yi fargar jaji gara jam'iyyar apc ta yi gyaran da ya kamata ta yi ta yi kira taro dinta a zo a yi wannan gyara ɗin yi abin da ya kamata daidai da doka ko kuma yi amfani da hurumi na sashe na sha uku na tsarin mulkin jam'iyya wanda yake za a iya amfani da shi wato a kira amintattun jam'iyya iyayen jam'iyya wato board of trustees wanda shugaban kasa mana cikin su a kira a sake duba wannan abu a hanzari a yi gyaran da ya kamata don a yi abu wanda yake da inganci ta fuska. kan madogarar doka. To a yayin da muke ƙoƙarin haɗa wannan shirin sai ga labari da ɗume-ɗuminsa da ke bayyana cewa wasu shugabanni bakwai na jam'iyyar pdp na ƙasa sun yi murabus daga mukamansu shugabannin da suka yi murabus sun haɗa da mataimakin sakataren kuɗi mataimakin mai ba da shawara kan sha'anin shari'a mataimakin sakataren watsa labarai mataimakiyar shugabar mata da mataimakin sakataren tsare-tsare na jam'iyyar na ƙasa waɗanda suka ba da dalilin cewa an da su saniyar ware a sha'anin tafiyar da jam'iyyar. Za mu bi kadin wannan al'amari domin kawo muku cikakken bayanai a shirin mu na gaba. Yanzu kam muna godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. Cuba Hero Dodo ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.